A yanzu haka dai kimanin mutane ashirin ne suka mutu a sakamakon bullar cutar amai da zawo a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Bayanai dai sun tabbatar da cewa sama da mutane arba'in ne suka kamu da cutar a wasu ƙauyuka biyu da ke yankin ƙaramar hukumar Mashegu. Malam Haruna Zaure mai unguwa ne a ƙauyen Gada, ɗaya daga cikin ƙauyukan da wannan cuta ta ɓulla, wanda kuma shi ma ya tsallake rijiya da baya a sakamakon kamuwa da wannan cutar. Mustapha abin da faru da mu wannan gada muna tun farko muna jin dai ana zawo da amai ana ɗan kamu haka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan muna ganin awa abubuwan da ke faruwa da shi sai gashi abin ya yi yawa. Da shekaran jiya rana juma'a kowar muka zagaya. Mm. Abin da mutum takwas. cikin waɗanda suke kamuwa. Yanzu kamar wannan gari naku mutum da kuka tabbatar sun mutu a sakamakon wannan cutar. Yanzu da shekarar mutum takwas bayan haka na ji mutum na samu na samu bayani bakin jiya ne kuma ta wayo ga yanzu da ana tabbatar an samu sama da mutum a ashirin da suka kare. Honorable Umar Jibril Igade shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Mashegu ya ce a iya sanin su mutane goma sha bakwai ne suka tabbatar da mutuwarsu sannan ya nemi ɗauki daga gwamnatin jihar Niger. A gaskiya official report na samu wani haka ya cewa mutum goma sha shida zuwa sha bakwai Allah ya musu rasu ta sanadiyan wannan amai da gudawa din gaskiya kaga na san cewa shi mai girma ciyama na karama hukumar shigo Alhaji Zakariya Muhammad Manigi ya iya kokarin shi mu tabbatar cewa an tsaye da wannan wannan cutan da kaga dole mu nemi tallafi daga gwamnatin jiha musamman ganin halin da aka shiga yanzu yau cutan nan tana wani ƙauye guda na gada ta tsallake zuwa kauye na biyu to kaga gobe ba mu san abin da zai iya faruwa ba to gaskiya muna kira gwamnatin jihar Niger su ba mu tallafi na gaugawa gwamnatin jihar dai ta ce tana da masaniyar bullar wannan cuta kuma tuni ta tura jami'an kiwon lafiya a yankin domin kai ɗauki tare da binciko dalilin bullar wannan cuta hajiya hadiza abdullahi ita ce kwamishiniyar ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Niger muna da labarin al'amarin nan dama muna da waɗanda suke a zaune gurin da ya kamata suna dubawa ko wannan irin abu zai faru saboda haka suna kusa kusa ma amma mun sake tura mun sake tura yan ma'aikatan jami'in su je su je su duba me ke faruwa saboda report da muke samu a gurin daidai ne ko da yake dai kawowa yanzu hukumomin lafiyar ba su tabbatar da kowace irin cuta ba ce amma sau da yawa akan samu barkewar cutar amai da zawon a wuraren da aka samu gurɓacewar ruwan sha da kuma rashin tsabtar muhalli mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.